wasallam daga mutanen Madina wanda kuma shi ne mutum ta bakwai da watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin ne mai gasa bulugul maram min adillatul ahkam wannan shi ne darasi na ɗari da goma sha sha shida za mu tashi babu shahadat باب الشهادات لفظ الشهادات jam'i ne na kalmar ash-shahada ash-shahada kuma shine al-ikhbaru bi sihhati shay'i an mushahadati al-ayan al-ikhbaru bi sihhati shay'i bi sihhati shay'i an mushahadati al-ayan abinda yake nufi da shahada bayar da labari dangane da ingancin wani abu labarin da ya gini wajen mutum ya ga abin kiri da mutum ya ba da labari na cewa kaza ne ya faru a lokaci kaza an zai da bin kalibin zuhani أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga zai ibn Khalid al-Juhani Allah yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da sahabbanta ala ukhbirukum bi sayyi shuhada shin ba zan labarta muku ba mafi alkhairi shaidu shin kuna so ku san wane ne mafi alkhairi cikin dukkan shaidu kamar sun ce eh sai manzo Allah ce huwa alladhi ya'ti bi shahadati qabla an yus'alaha shi ne wanda yake kawo shaida tun kafin a tambaye kafin a ce zo kai shaida in ya ga tarihi ce kan abin da yana da tabbas a kai sai zo ba da shaida din to wannan shine mafi alkhairi daga cikin shaidu wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما بشرط عليه وانا حديث عن فوق ابن عمران ابن حسين الله سكار الدابلي يقول ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن خيركم قرني ما في الخير في حكومة عليه قرني ثم يتعرفون بنوع يتكوشي karni da da na rayu cikin thumma allazina yalunahum sannan waɗanda suke bi masu thumma allazina yalunahum sannan kuma waɗanda suke bi mu waɗannan hawa nawa kenan hawa uku waɗannan sune abin da ake kira al-qurun salasa al-mufaddala karni uku mafi fita karnin da annabi ke ciki wato sune karnin sahabbai sannan karnin da ya biyo bayan wannan na tabi'ai kenan sannan karnin da biyo bayan wannan la tabi'u tabi'ina kenan maza Allah ce sun ma ya kuru sannan sai waɗansu mutane su kasance daga baya bayan shuɗewar waɗancan karni guda uku ya shaɗu na wala yi shaɗu za su zo su ba da shaida tun kafin a nemi su kawo shaida wa ya kulun wala yi utamanun za su rinka ha'inci wala yi utamanuna ba za a aminta da su bayan an ba su amana amalan kuɗi amalan yanke ko wace irin amana aka ba su za su ci wa yanzuruna wala yusulu za su yi bakance tsakanin su da ubangiji kan cewa za su aiwatar da ibada iri kaza aikin da'a iri kaza amma karshe ba za su iya cikawa ba wa yazharu fihim sunan lafazin as abin da yake nufi kiba ko kaurin jiki wato kiba za ka bayyana a cikin su za ga su za su da yawa muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi to malamai sun yi fassara daban-daban me ake nufi da kiba za ta bayyana a cikin waɗansu malamai suka ce wannan kinaya ne dangane da al-istirsal fil mubahat ta yadda za su rinka yawaita nau'ikan abinci nau'ikan abinci mutum zai zauna lokacin cin abinci ba zai ta kai ta akan nauyin abinci ɗaya ba zai sa abinci kala hudu ko kala biyar ko sama da haka a gabansa haka abin sha ma ba zai ta kai ta guda ɗaya ba zai kawo nau'i nau'i na abin a gabansa wanda yawaita wannan ga al'ada ce ne yake haifar da kiba to ba wai kibar ce ake zargi ba tun da adam ba da iko kanta wani lokacin za a ga talaka ba da kuma da kiba irin wanda ake kawo gobe Allah ce abin da ake bukata abin da yake haifar da haka wato shi ne al-istifal fil mubahat yawaita nau'ikan abin da ake kira mubahat dangin abin da yake na halal mutum yawaita wa shi ba wai abin haramun bane yin haka to amma yakan shagaltar da mutum gaban duniya sai ya kasance mutum wato babban wato wato yakan shagaltar da shi gaban lahira sai zan so babban himmar mutum da abin da ya fi ba da kulawa shine me zai ci me zai sha me zai daura a jikinsa ne babban abin da ya fi muhimmanci a rayuwarsa me zai ci me zai sha me zai tsara su fasa a jikinsa wani irin nau'in wurin zama yake wani irin nau'in abin hawa yake nau'in abinci da nau'in abin sha da nau'in tufafi da wurin zama dukkan su akwai na larura akwai na alfahari nau'in abinci wanda yake na larura abin za ka ce su da kai ko da babu nama a ciki ko da babu mai na shalu a ciki in dai an ci za a koshi kuma lallai yana ma da daidawa ta ga shi ne larura na rayuwa doriya a kan wannan ya zama ne nafilar rayuwa haka kuma nau'in abin sa da abin da in ka sha zai kashe mai kishirwa ya zanto sai yana da launi sai yana da ɗanɗano wannan kuma duk na ne a cikin rayuwa haka nau'in tufafi wanda zai rufe masu tura ya kasance ka iya yin sallah da shi ya zanto kuma sai ya zanto nau'i ne daban-daban kala daban-daban ka zo muna da kaya wajen son hamsin wani wajen sattari wani da ya sa ko ɗaya ka zai sake yin ta wasa sa yi wajen masa uku kafin layi ya sake kawo wasan wannan kayan to kaga wato wannan ya shiga cikin ya wuce lalura ya shiga cikin lafiyar rayuwa ko mubahat ya yawaita su da yawa bayan abin hawa ka samu abin hawan da zai za ka iya biya bukatunka na larurorin rayuwarka gurgurdan yadda tsarin rayuwarka yake idan ma'aikaci ne abin da zai kai kaurin aikinka idan dan kasuwa ne abin da yake kai harkokin kasuwancin ka idan mai sana'a ne abin da yake ke dawo da kai sauran su to kuma ya kasance sai ya zama iri kaza a cikin wurin abin hawa din an shiga cikin nafilar rawar ke ko ba wannan sai ya yi diddigu ya zama tsaya biyu uku hudu biyar kaga zama an fita daga cikin nafilar rayuwa an shiga an fita daga cikin nafilar rayuwa an shiga cikin da rayuwa to yawaita wannan galibi shi ke shagaltar da mutum ya mantar da shi hidimta wa addini ya mantar da shi ayyukan lahira kaɗan ne daga cikin mutane wanda ya sami yalwar waɗannan al'amura sannan kuma ya kasance ya kula da lahira yadda ya kamata don ga ɗabi'a waɗannan al'amuran suna ɗauke masa hancin mutum mutum da shi lahirarsa don ya daga cikin mutane wanda zai sami wannan ya so jihadi balla sana motsa jikinka to dole ne jikin ko yi kuma dole sai ya ƙiba to sune abin da ake nufi abin birgiya nan gudu wa yazharu fihi mustinan idan mun idan na hadisi na farko dai kafin mu je kan shaida ya rabu na falalar sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzo Allah ya ce inna khayrakum qarni lafazin alqarru abin da yake nufi wato jama'atu ne yusuna dun zamanin mutaqarib wani adadi na mutane da suke rayuwa cikin wani zamani da su san juna kamar dukkan mun gurin aure ke zama mu zai karbu duk da cewa cikin akwai wanda yake ila ya kai shekaru hamsin zuwa sittin akwai kuma wanda bai kai ashirin ba amma karnin mu daya tunda zamu ne ya haɗa irin yadda sahabban annabi ga shi dukkan su sahabbai ne amma cikin su akwai manya akwai yan daga tsakiya akwai yara cikin sahabbai amma dukkanin su karni ya hana su haɗa su shi yasa wajen su malamai suke kiran da ke karni din da cewa ita ce shekara ɗari mutanen da suke tarayya su kuma wata shekara ɗari wani na farkon ta wani na tsakiyar ta wani an haife shi a ƙarshen ta to wannan dukkanin su ma'abuta karni daya idan wannan ya shuɗe wani biyo baya su ma sun zama ma'abuta karni daya waɗansu kuma suka ce ba lallai ne sai ya kai ɗari ba da kalli mai kai tasa'in waɗansu ma suka ce ta ba mun gurgurda dai da malamai suke yin saɓani a takaice dai karnin da annabi ya rayu cikinsa mafi fitan mutane su ne mutanen da suka rayu a karnin da annabi ya rayu cikinsa amma rayuwarsu a zamanin ba shi kaɗai ne zai ba su wannan falala ba sai in sun yi imani da annabi domin akwai wanda sun rayu a karnin annabi amma ba su da kima ba su da daraja irin su Abu Jahl irin su Abu Lahab irin su Al-Walid ibn Mughira da su sun yi karni ɗaya tare da annabi har ma gari ɗaya ya haɗa su da annabi amma ba su ribanci komai ba tun da su yi imani da annabi ba da haka wannan hanyar da ta shafe su ba irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul a ce zuwan ka cikin karni ba shi ne ba a ya zanto nau'in mutanen da annabi yake nufi idan ko kai tarayya da su cikin wani abu ko ba sai ka faɗa da ka faɗa da su ba wato kai tarayya da abubakar da umar da usman da ali wajen imani ko da kuwa matsayin imaninka da matakin imaninka bai kai nasu girma ba amma kun tarayya a zamanin yadda suka imani da annabi kuma kai imani shi to wannan sune karni mafi fifi an gane wannan ko daga nan sai karnin tabi'ai waɗanda su su rayu da annabi ba amma su yi da waɗanda su da annabi tabi'ai kenan daga nan sai karnin tabi'u tabi'ina su ba su rayu da wanda ya ga annabi ba amma sun rayu da wanda ya ga wanda ya ga annabi tsakanin su da annabi mutum ta kama guci sun ga mutumin da shi ya ga wanda ya rayu da annabi ka wani irin sai Imam Malik ibn Anas kenan Allah ne ko a su ba su ga annabi sai tsaye amma sun ga wanda ya ga annabi a sun ga wanda ya ga wanda ya ga annabi wato sun yi karatu ta tabi'ai tabi'ai sun yi a wajen sahabbai wannan sune tabi'u tabi'in wannan kalmi guda uku sune mafi fita in mun zama sassan to da aka kawo su aka haɗe kar wani ɗauka zarar da su ɗaya yadda suke a jeban to kuma haka su sun kwantar da yake sahabbai sun fi sannan wa sannan tabi'ai sannan tabi'u tabi'in to daga tabi'u tabi'in zuwa yau duk wanda bai cikin sa bai cikin tabi'u bai cikin tabi'u tabi'ina duk ya zama cikin sauran an gane ku ba lalle bane dan wani ya zo bayan tabi'u tabi'ina ya zo ban da ku ya kasance kai da kake yanzu ya zo ka farla ta iya wa kafi ta iya wa ya fita da annabi ya tuka shi a kunne wani kan guda ko ce sun mai kunu kauru ina fata an fita to shi fa kuma waɗannan matakala guda uku sahabbai da tabi'in tabi'u tabi'ina wato zamani ne wanda yake mutum tsafta ma musulunci shi yasa tsoron Allah waɗancan mutanen da fahimtar su da addini ta fi karfin sama da duk wanda zai zo bayan shi kamar malamai suna tattaunawa cewa fifikon karnin farko a kan karni da biyu hal huwa jumlatan ko kuma tafsiri abin nufi ma'ana kowane daya da ya rayu a lokacin annabi falalar su ta fi kowane ɗaya daidai bayan tabi'ai sannan kowane ɗaya da ya rayu lokacin tabi'ai falalar su ta fi dukkan wani mutum ɗaya da ya zuke ta yi tarihi ba a kuma da wanda suke da ra'ayin cewa fifikon sahabbai akan tabi'ai min haifin zulma ne wal aghlabiyya ai mafiya yawan su idan ka dauki kowane ɗaya mafiya yawan su kowane ɗayan su ya ɗara wanda zai cikin tabi'ai amma ba za a rufe waɗansu daga cikin fitattun tabi'ai da kila sa yi kafada da kafada da wani sahabi guda ɗaya ba suka ce to amma wannan za a lura da ababe guda biyu sahabi ne kasance baya cikin waɗanda suke tsarar su ta bayyana a fili kamar kwalafa'ur rasulun kamar al'asar da mudasira bil janna kamar ahalu badrin wanda suka je yakin badar kamar ahalu ar ridwan wannan ko ne daga cikin su ya fi dukkan wani mutum da zai zo bayan su har ya ta sun kiyama an gane ba domin ko sahaban da sahaban duka su da annabi sun gan su ku ɗaya a rayuwarsu akwai waɗanda sun yi imani da annabi suna ƙauyen su da su yi sun zo ne ba sun haɗu da annabi ne kaɗai lokacin da ya zo aikin hajjin ƙarshe kafin wannan ranar da saba ganin su bayan ya yi aikin hajji aka kuma wasu sake ganin su ba zai bar duniya amma duk ana ganin tasiri da cikin sahabbai irin na wadannan sunan su ba a sani ba Allah ne ku ya yi annabi daga da daga sunan su ba su san cikin taro yana wa mutane hudu ba a amfa daga nan bai sake ganin sa ba to amma gaskiya ne shine shuhuda wata falala ce wadda ba yawan aiki ne ke tara ba kasancewar kana zamani da annabin kana mai imani da shi shi ne ke tabbatar maka ita dan abin da Abdullah da Umar yake cewa la waqafatu waqafu la waqafu la sa'atu waqafuha ma rasul la sa'atu waqafuha ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu min dunya wa fiha sa'a dai kawai da suka yi tare da annabi suna masu imani da shi ya fi duniya da abin da ke cikin ta kusa zaɓi ne wajen yin Allah zaɓe sai kafa wannan zamanin to amma to abi ai alaka sultani ta tabi'ina ba lalle bane kowanne ɗaya cikin tabi'i tabi'i ya tsara kowanne ɗaya cikin tabi'i tabi'i na ai ya samu wani mutum guda ɗaya cikin tabi'i tabi'i na ya tsara wani tabi'i falala da daraja da tsoron Allah da takawa da sauran ina fata an fahimta to amma abin da ake kallo idan an kallo zamanin na tabi'ai gaba ɗayan sa a jumlace an kallo zamanin tabi'i tabi'i na jumlace lalle zamanin tabi'ai ya fi na tabi'i tabi'i na falala duk da cewa a lokacin ya akwai mutanen da suke lalle ba za su abin nan ba yanzu ma malik yana cikin tabi'u tabi'ina haddad bin yusuf ta kafe yana cikin tabi'i ko wani zalla a nan gini ne ma gini ko da ba da nufi ba malik ya sallala ko ba haka ba to wannan shi aikin ne to idan kuma yana hadisi kamar yadda kai ga hadisin baya hadisin ba yana cewa mafi fincin masu shaida shi ne wanda zai ba da shaida sun kafin a tambaye wannan kuma ya nuna ga shi a cikin sun rubi aka kawo mutanen da za su ba da shaida sun kafin na tambaye su sai malamai suka ce kowane hadisi ya yi su daban hadisin farko yana magana kan mutumin da ya ba da shaida ta gaskiya idan mutum ya san shaida bisa da gaskiya ko ba a tambaye shi ba yana da kyau zai kawo ta kamar mutum kai kana da masaniyar yayi wasiya kafin mutuwarsa wasiyar da bata wuce sunusun dukiyarsa ba cewa bayan ya mutu a yi kaza da kaza da dukiyarsa a bangare kaza mutuwar take da wuya sai magada suke nema su hana wannan wasiya din to kuma ka san to ba ka zuwa sai an kira su ka zo ka bada shaida sai ke madaka da ta samu hukumar ko alkali ka ce wani fa ya yi wasiya ina nan lokacin da ya wasiya to amma na ga ƴaƴansa suna nema su yi kaza su yi kaza su yi kaza yaje ba da shaida alƙali ya kira dan a fitar da wannan dukiyar a iya da wasiyar da yi to kaga wannan shaida ce ya bayar a daidai lokacin da ake kishin wata domin idan bai faɗe ta ba wannan wasiyar ba za yi fi ƴaƴanka ba za su zartar da ita ba ina ba za mu da. ko mutum ya ba da shaida kan saki wani ya saki matarsa ba wanda ya sani sai kai sai dai shi ne sake ta ba ita ko take lalle ya sake ta ba sai ya tsaya da neman shi ba zo ka ba da shaida sai ke ce sai ka dake bayani wannan dai hadisin farko abin da yake nuna wa kenan mutumin da ya san shaida yadda take bisa ga gaskiya ya faɗa tun kafin a tambaye shi wannan yabo hadisin yake masa amma wannan hadisi na biyu yana magana akan mutumin da yake zai ba da shaidar ta ƙarya ba tambaye shi zai ba da shaida akan ƙarya dan ya cutar da wani kan uwansa musulmi to irin wannan suna hadisi wanda yake zargi a kansu wanda babu su a lokacin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ai tabi'ina ba su zo bayan su tsayar tabi'ai ko tabi'ai tabi'ina ko kuma in ba a kai su yawan su bai kai a nuna son ɗan yaka ba sama da a lokacin da zai biyo bayan tabi'ai tabi'ina وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تدري شهادة القانع لأهل البيت الله يقول وانا حديثي عن كربيت عبد الله بن عمر الله تعالى يدعى بريسي يجي من ذن الله يتي لا تجيب شهادة خائن ولا خائنة ba ta halatta shaidar dukkan maha'inci ko maha'inciya dukkan mutumin da ya shahara cewa maha'inci ne an ba shi dukiya ya ci an ba shi kaza ya danne an ba kaza ya danne wata wata rana in aka zo sai da kai kira wasu dan yake da akuta alƙali ba zai karɓi sai da sa saboda inji sai ne daga cikin abubuwan da ke sa a mayar da shi da mutum a ki karɓar sa sawan mutum ne ko ne wala zai zamarin ala akhihi ko duka mutumin da aka san yana kin dan uwansa da zai ba da shaida din a kansa an san wani ya shahara a wajen a wani ne shi kenan su kuma ga ko kotu zai ba da shaida a kansa kaga ba za a karɓa saboda mai yayin da yake yawa ne babban dalili ne da ke nuna ko alama ce da ke nuna ba zai masa adalci wajen bayar da shaida din to amma ita da iri biyu ila ka tabbatar mun da wani haƙƙi nawa da muke rigima ni da wani ya danne ila ka tabbatar da wani haƙƙi a kaina da wani yake rigima ni da shi yana da awar na danne masa wanne ne wanda abokin adawa zai ba da shaida wanne ne wanda ba zai ba da shaida ba idan haƙƙi naka ne kake rigima ba wani ya riƙe maka sai abokin adawar ka ya zo ya ba da shaida kan lalle wannan haƙƙin naka ne anan za ka ba kowa za ka a abu za ka ba amma idan haƙƙi ne a kanka wani yake cewa ka danne masa abokin adawar ka ya zo ya ba da shaida ke eh ka danne masa to nan ba za a karba ba za a ko tuhuma kiyayya ba za ka ba shi dama har ya iya maka adalci ba amma idan har wato kai ne da haƙin ya zo ya tabbatar duk da ƙiyayyarsa da ke ya zo ya tabbatar to wani alama ce ta cewa mutumin kirki ne saboda ta ba da kowace irin maslaha wajen ka samu wannan haƙin in har yi tabbatar maka shi nan za a karɓa ina ba ta an fahimta amma yana da maslaha idan kai ne za a tabbatar wa haƙƙi eh zai ji daɗi ka sha wahala a kotu to shi ne zuwa zamarin alaƙihi alzamar wato da yin da yin wato da yin fasa a kan za da kuma maɗin a shi ne alhiqdu da shana wato kullum zuci da kuma tsiyayya wala tajuzu haɗu al-qami'i li ahli al-bayt haka ba su halatta sai da yaron gida da iyayen gidansa wato uban gidanka ne suke rigima shi da wani yana da awar ya danne masa haƙƙinsa aka tambaye uban gidansa wane ne shi da su sai ce kai ne shi da sa sai ya riga da take aiki karkashin sa to idan ya zo dan ya ba da shaida wajen tabbatar maka da haƙƙi a nan ba za ka ga alƙali ba zai karɓa ba dan da an zo an ce to kai shaida mai dangantaka ka da wanda kake so ka tabbatar wa haƙƙi sai ai gida na ne ya to tafi za mu karɓi shaidar ka ba da akwai nan da ba ka yi adalci ba don ba wanda zai so ya tsayawa ubangidansa baya wannan hadisi da wazo Ahmad wa Abu Dawud hadisin ya zo da lafaz da wani تكون cewa la takun shahadatu kha'inin wala kha'ina wala zalim wala zaniya wala zu ghamarin ala islam wannan riwaya abin da ta kara mana shine zalim wala zaniya haka ba a karɓar da mazinaci da mazinaciya duk mutumin da ya fara cewa mazinaci ne in ba da shaidar sai ce ba za ka yi ba saboda muna da kawo shi kamar zai rufe karɓar da mutum haka mazinaciya don ta bada shi ta ce ba za a karɓa ba saboda wani na kawo shi ka wajen shi shaidar mazinaciya ina ba za a fahimta wato duk wannan amfanin sa don ƙoƙarin tabbatar da haƙƙi a musulunci ku ga yadda musulunci ke tafiyar da tsare-tsaren sa wanda a shari'a ta zamani ta bature babu wannan ina ba za mu fahimta yanzu kawai dan mutum mazinaci ne sai a za a ce ba zai ba da shaida ba a wurin bature ne dai yanzu na laifi <laughs> ba su ne a wurin bature da ta. dai zai iya bada shaida kowace irin shaida Allah وعن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه رواه ابو داود وابن ماجه an karbo hadisi daga Abu Hurairah yace ya ji manzon Allah ya ce la tajuzu shahadatu badawiyyin ala sahibi qarya ba su halatta mazaunin ƙauye yawa kan birnin shaida wato mazaunin ƙauye ya zo ya tabbatar da shaida don tabbatarwa da mazaunin birni laifi bai halatta ba ina ba damu ba malamai sun yi ta kokarin kama ko zai hukumar da ke gargashin haka Wadanda suka ce saboda galibi mutumin ƙauye yana jan haushin ɗan birni kullum gani ke mutumin birni ya sauke. saboda haka idan aka ce ga mutumin birni ya yi wani laifi za a ɗaure shi kuma cikin wani za su ba da shaida da a tabbatar da laifin nan kan ɗanbirni har a kori wajen nan karkara da ya a ta cewa za ka kushe da su ba saboda dama ta cikin da suke tsakanin yan birni da yan ƙauye ko ba gaba haka wajen zuwa da musu kace wajen zuwa da musu suka ce dalilin da ya sa ba a karɓan shaidar mazaunin karkara da mutumin birni saboda mazauna karkara galibi suna inda babu ilimi da yawa sai suna da kautin mu'amala suna da gasa'i wajen mu'amala ga karancin ilimi ga jafa'in mu'amala karancin ilimi na sa ya jahilci sai shaida jafa'in mu'amala na sa ya faɗa a kan zuciya don haka sai ba za a karɓi shaida sa ba an gane ku to amma da yawa daga cikin malamai suka ce wannan hadisi yana magana ne akan galibin abu da faruwa Ba ya hana a samu waɗansu ɗaiɗai ko a cikin mutanen ƙauye wanda su ɗin dinda zamansu na ƙauye suna da ilimi kuma dinda zamansu na ƙauye suna da mu'amala ba su da kaushin mu'amala da jafa'i to duk wanda wato adalcin sa bayyana cikin mutanen ƙauye to za a iya karɓar sa ko da a ɗan ne yawa amma mutumin da majhulul hali ne adalcin sa bai bayyana ba to ba za a karɓi sa ba da masana kuma wanda ba ma kuma fasikancin sa ya bayyana ko fa'in sa ko kaushin mu'amala sa ya bayyana wannan mun babu aula kan a da sa. ina fara guna fahimta a tun da duk muna wannan akwai na hadisi mai alaka da wannan wanda shi ibn hajar bai kawo shi ba manzo Allah ce la tajuzu shahadatu bi zillati wala bil illa haka ba a karanto da zilla mutumin da akwai tuhuma ta tare da shi an gane ku. a misali wata baiwar Allah tana gawarci rigima ta haɗa su da wata kan wani abu da ya shafi dukiya ita wannan ba zauren tana da auren akwai dukiya ta auren wanci alƙali ya ce waye zai rufe shaida sai ta ta kawo shaida cikin shaidar da aka bincika me alaƙar da ita ta aka aiba zauren ta ne akwai kuma kuma akwai kuma ta alƙali ce to kai dai tunda ba zauren ta ne ba za ka kusa ba ai za ka so ta yi kayi a kotu saboda aka akwai kuma zai ka babu waje wannan misali ne guda ɗaya banda sai akwai akwai abubuwa da dama da tuhuma na iya shiga ciki wanda saboda wannan tuhumar alkali zai iya karɓar shaidanka wala bin hinna al ko mutum da yake da tausayi da yawa duk mutum da an sashi da tausayi da yawa to ba za a karɓi da ba da yin kila tausayinsa ya za ya kasa yin mai adalci ita kuma shaida sa ake tafi kan gaskiya in kana jin tausayin wannan dan kana zartar masa da hukunci matuƙar ya ke ya jin tausayin sa ba da amfani akwai masu yin tausayin da suke jin tausayin wanda ya cancanta abin tausayi da wanda bai cancanta ba a ji tausayinsa Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw liwalidayni al aqrabin in yakuna ghaniyan aw faqiran فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا من فكر إيماني ku zama tsayayyu wajen adalci domin Allah kuma ku zanto masu babu shaida bisa ga adalci ko da akan kawunan ku ne ko da akan dangi shi wanda za ku ba da shaida akan sa in yakun ghaniyan aw fakiran in wadace ne ko kuma zanto talaka ne duka dai ubangiji ta Allah ya san ta kalla abin nufi kada ma wadace wadatar su taimaka farjini wadatar su taimaka farjini ga kuna da laifin ku kusa da laifinsa kar talaka saboda talaka ne shi yayi laifi amma kana jin tsoron kana jin tausayin ka kare wahala ka kiba da su da gaskiya a kanka ne in yakuna ghaniyan aw fakiran sallahu aula in ma dai shi ne Allah ya mutunta daga kalla in ma baki ne a Allah mutunta daga kalla Allah ce ka ba da da ta gaskiya shi ya halitta shi ce ka tabbatar masa laifi idan yi duk talaucin sa duk wahalarsa Allah ka ba Allah mutunta ba an gane ku. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم Umar dan Khattab ya yi wa mutane hudu ba a rana ya ce inna unasan kanu yukhazuna bil wahyi fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da a lokacin annabi akan karɓe su saboda wahayi ya tsarkake su wato kuma foundation wahayi ya kasance sai mutanen kirki ne ba mutanen banza ba ne ba za haka da sun zo yi da kai tsaye sai a yi ne sai a karɓi shaidar su saboda shaidar da wahayi ya bayar a kansu annabi ya tabbatar mutanen kirki ne wa inna al-wahya qad inqata umar ya ce ayo wahayi ya riga ya yanki ba mu da wanda zai zo yanzu kawai ya ba da shaida mu yanzu mutumin kirki ne wa inna ma na kuma al-ana bima zahara minna min a'malikum a yau za mu karɓe ku ne gurgurdan abin da ya bayyana gare mu na ayyukanku duk wanda ayyukan kirki da maganganun kirki suka rinka daddagowa daga wajensa in ya ba da shaida sai mu ɗauka mutumin kirki ne ba da shaida sai mu karɓa ko da a cikin batininsa akwai barna wannan tsakaninsa da ubangijinsa duk wanda ayyukan banza da maganganun banza suka rinka bayyana daga gare shi in ya ba da shaida sai mu ji karɓa ko da a zuci akwai kyakkyawar imani tsakanin imani na gaske tsakanin da ubangijinsa wato wannan sai ya nuna cewa akan ne ake gina hukunci a musulunci kan abin da yake na zahiri ba da ni kuma take kyale al'amari a wurin ubangiji ta'ala وعن ابي بكر رضي الله عنه وانت حديث البخاري رويته وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عد شهاده الزور في اكبر الكبائر متفق عليه. وانا حديث ابو بكر yana cikin bukari da muslim hadisi ne mai tsawo amma ma da ya kawo shi a takaice an karbo daga Abu Bakra daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah hadda shahadatu zuri fi akbar al-kaba'ir ya kirda sai da zuri cikin manyan manyan laifuka tunda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene akbar al-kaba'ir sai yace al-israku billahi aka ce thumma ayyu an uququl walidain thumma ayyu wa kana muttaki'an an jamasa fa qala ala wa shahadatu zuri ala wa qawlu zuri ala wa shahadatu zuri bai mutu zama mai ta hasu da sabon ta ce ma zai shiru haka an tambaye shi laifin da ya girma ya ce shirka daga nan sai wannan sai ce sai saba ma iyaye ba ya kan gare ma uwa ko ya kan gare ma uba wani na cikin akabarin kaba'ir domin tun da sun suka zama sababin zuwan ka duniya bai kamata ba ka zanto sababin bakin cikin kai su suna farin ciki da zuwanka kai ko bai kamata ba kana bakin ciki da samuwar a duniya su suna tausayin ka kai ko bai kamata ya kasance ba ka tausayin su ba don ya zama kan garewa kenan hukukul walidain na cikin kaba'ira manyan laifi masu girma Allah tsare yi ta duk inda Allah ya magana a abin su samu su kadai to iyaye magana kuma a kyautata ma iyaye sai ya hada su da juna wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana al-kulli wal walidayni ilayhi al-masir Hamba min isra'ila wa haka aka musu wannan hudu وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل illa تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا na abun ba karami bane ba da haka hakki iyayen ma kan hakki ne mai girma musamman kuma uwa ta fi girman haƙƙi sama da uba tun da wani sahabi ya tambaye manzon Allah cikin mutanen duniya wa ya fi cancanta in so ta mu'amala ta da shi maza Allah ce mahaifarka yake sannan wa yake mahaifarka sannan wa mahaifarka a nan ko ce sannan wa yake sannan mahaifinka saboda ka suna da girman haƙƙi ya kanmu to sai manzon Allah ya kirga sai da zuwa ɗaya daga cikin wato ainihin kaba'ira sai da zai fi shaida ta ƙarya wato mutum ya ƙera zance alƙali ya zama kuma ƙarya yake ita shi yana su zuwa domin a zuwa sun shi ne wato salbe su haƙƙin muzatin ko tanwi a tanwihu mutum ya ƙera magana ya ta kawo bayanai kai ka ce gaske mutum ƙarya ne eh idan ya sa abu ƙarya ne ya je ya tsaya ya ta kawo turanci na babu gaira babu jini yana fatan sakin layi ba iyaka to ka ai iyaka ta layi ke ne kawai da muka faɗa biya aikin ne zai iya zama daidai zai iya zama kuskure gwargwadon yadda mutum ya amfani da su ce mai kaifi jini ko yanki alfai da ko yankin sani da ita وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل قال الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو جاء أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ ولا حديث يعني أن كربون عبد الله بن عباس يجي من sallallahu الله wasallam ya ce da wani قال kare kanka shin ka ga rana lokacin da ta fito kala na yace eh to duk abin da ka bada shaida akan sa ka bayar da shaida kamar da masanar kan rana idan to ka kuma shi irin yadda ka san ala bisu hafisar auda wannan hadisi ibn adi ya rawaito shi amma hadisi ne da yake ibn hajar ya ce wa sahahahu al-hakim fa asfa hakim yayi da awar sai hancin sa amma kuskure ba hadisi ne sahihi ba gaskiya ne hadisi ne da yake وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد وعنه لم يكون زوج عبد الله بن عباس manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da hukunci bi yaminin wa shahidin ta hanyar sai da guda ɗaya da kuma rantsuwa ma'ana cikin abin da ya shafi dukiya ka yi da awar ka ba wani bashi ya cinye maka shi ya ce san ba ka bani ba alƙali ce wane ne sai barka kace ba shi sai ai da ɗaya ne ina na biyu kace ba ni shi ka ɗaya abin lokacin da ake ya ƙara musulunci mazaje biya ke su to amma tun da yanzu guda ɗaya ne da kai za ka iya rantsuwa amma da dai sai da na biyu da babu idan ya rantsuwa shi ke na sai a karɓi masa ka an gane ko shi ne kaza bi yaminin wa shahidin wannan hadisi shi ne abin da jumhurin malamai suke aiki da shi in banda ba za ba abu hanifa da suka yi raddin sa ba sa aiki da irin wannan hadisin su sun tafi ne akan wasu duk da wai adalin minkum suka ce nasin qur'ani ya nufin nasan da mazaje da biyu yaya wannan hadisin zai zo shi ne da ya kawo rantsuwa a madadin sa suka ce gashi qur'ani mutawatir ne hadisi kuma hadisul ahad ne ko kuma qa'idatu ziyada ala an-nafs nafsun wato idan wani abu ya zo ya karu kan nassi da aka sani da wannan abin da ya karu ya shafe wancan nassi kenan su a wurin su fa da haka tunda wannan nassin yace a yi hukunci da rantsuwa shaida ɗaya da rantsuwa can ga aya ta ce aya ce biyu to wannan bayanin rantsuwa babu su a cikin aya karuwa yi to tunda ko ya karuwa shafe ayar kenan su a wurin su to babu yadda za a yi wannan hadisi ya shafe aya da aya ba ta wata rafi hadisi kuma hadisi a hadisi duk da waɗannan muqaddimat ne wanda galibin su bid'a ce gaskiya in dai hadisi ya riga ya tabbata shi da babu wata magana hadisin ko bai shafi ayar ba hadisin ya tabbatar ko dai yake bukata amma bisa ga lura idan an rufe shi guda biyu sai da sai hadisi ya kawo sabon hukunci da zai fitar da mu daga kangi shi ne sai ayar rantuwa kun gane ko imam muslim ya rawaito hadisin da abu dawud wa qala isnaduhu jayyid yace isnaduhu jayyid duk lokacin da suka ce isnaduhu jayyid suna nufin hadisi ne sahihi ko hasan a takaice da hadisi ne karbabbe wa dal kabuli da zayyida wa salih as-sabit wal mujawwada idan sun tafi karban hadisi sai ce isnaduhu jayyid ko sai eh, isnaduhu salih ko isnaduhu mujawwad ko isnaduhu sabit duk suna musu karbabbe ne وهذه بين الصحيح والهفر وعن ابي هريره رضي الله عنه مثله اخرجه ابو داود والترمذي وصححه ابن حبان haka wato imam abu dawud da imam turmizi sun rubuta kwatankwacin wannan hadisi ibn hibban ya inganta babu da'awa wal bayyinat babin da yake magana dangane da da'awa da kuma shaida ko da yake akwai bambanci tsakanin shahada da albayyana galibi da an ce albayyana waɗansu malamai suka ce ita ce dai shaida karan kanta waɗansu kuma suka ce a'a albayyana kullu ma yabinu bil haqq سواء كان شاهدا او شاهدين او اكثر سواء كانت قرينة او علامة يتبه الحق ويبين بها فهي بينة وتبين كافي شيدا هذه تفكر معنا لكن تأيي ومسلم تأيي وتعلانا تتبين في الظاهر ايه أه, أه؟ كبير يقول لك أنه يقول لك أنه يقول لك أنه يقول لك أنه يقول لك ɗaya daga cikin su ga wuka a hannun shi shi wanda aka wa raunin ya fi kwalar wannan mai wuka a hannun da cewa wallahi da zan yadda ba sai an fitar min da haƙiƙa amma ba raunin ko gari ba su san da ya faru ba aka ce kai ya haka yake shi ji wurin ne ya shaida ba da wata shaida a nan da alƙalin ne gwamnati ga rauni ga wuka ga kuma ya fi kwalar akwai wata alamar ta fanna akwai jirin da fanna ilimin kai ko ba wata da ta fanna a duniya za mu kama su da rama wasu ina ba ta fahimta idan ya yi masa ƙarya ta a lahira a fahimta amma an yi duniya don mu tabbatar da adalci sai mu tabbatar masa da ina ba ta fahimta ko misali wani ya zo da kudu a hannu yana gudu wani ya zo ga aljihunsa a yanke kuma wanda ma kama da kudin a hannu nan hannun dama ga kuɗi hannun hudu ga reza shi kuma wannan da biyu sai na cewa ku riƙe shi har aljihuna yanke sai mu ce na shi nasa ba bukatar mutum na shaida kare na da ta fito filin shi kenan ta zama shaida ina ba za mu fahimta ibn kan yayi bayani mai kyau dangane da tabbatar da irin waɗannan abubuwan a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ila rabbil alamin yace duk wanda yake shaida wai sai in mutum ne mai jini da tsoka ya zo ya ya ba da shaida sannan ta zama shaida yace ya ya ne ne shaida ko bayyana cikin qur'ani ko hadisi ya ta kawo dalilai masu yawa littafin ne mai kyau kwarai da gaske da kuma fatawa ko alƙalanci ya kamata yana da adda'awa jam'i ne na addawa ita ce kuma dai da'awa don awa ga wani abu hannun ka yi da'awar ma wani da'awar abu ka bana wani ina ma dan bayyana kamar da zuma na aure zo ce jama'a mun tsinci zaka da kuɗi a ciki a wajen alwala tawa ce ce sai wani daga hannun ce tawa ce abin na fi a tawa ce menene wannan da'awar daga wannan da'awar za ta zama tashi sai in yan mun samu shaida ko ta karina an fahimta ku idan mun samu shaida sai mu bashi a sai mu tambaye shi to sai ne sai zakar sai ya bayani kudin nawa ne a ciki sai ya bayani idan muka duba zakar launin irin yadda ya faɗa kudin adadin da ya faɗa kuma adadin nairorin ma irin wanda ya faɗa misali ya ce naira ɗari biyar ne a ciki ɗari uku da ciki yan hamsin hamsin ɗari biyu yan ashirin ashirin muka kirga mu a gaba haka ne wannan ba ta zama alama ba sai mu ba shi ina fata an fahimta amma idan muka zo muka daga jaka muka ce mun samu jaka a masallaci waye je fadda jaka da kuɗi a ciki sai wani daga hannun sai ta wuce sai wancan ma daga hannun sai ta wuce to a nan kar mu sa su yi bayani a gaban mu sai mu ce kai wannan malaman nan mun je shi gashi nan ma haɗa ka da mutum uku yi musu bayanin yaya jakar ka take su rubuta kai ma wannan rakawa waɗannan na gefen kai musu bayanin yaya jakar ka take su rubuta idan ɗaya ya yi bayani daidai da zakar take ɗaya kuma bayani suke ba ta ce ta wanda ya gani to amma da suka gani daidai wani dafa <laughs> wanda ya ce ɗari biyar ne a ciki zaka ce baka ɗari biyar ne a ciki ɗari biyar ɗin kowanne naira ɗari ɗari ɗari guda biyar wannan ma ce shi ma zaka ce baka ɗari biyar ne a ciki ɗari ɗari ɗari guda biyar sai ya yi kenan abin da wadansu malamai suka ce sai a raba musu wadansu malamai suka ce a'a yanzu yanzu kuma kowa daga cikin ku waye zai mana rantsuwa wadansu suka ce ba magana rantsuwa ba magana rabawa kawai abin da za a yi ƙuri'a idan aka zo rantsuwa ba ta zai wa yi waye zai rantsuwa wannan ya ce ni zan yi idan suka ce za su gudu kuma ya zata kuma kowa ya rantsuwa har yanzu kana cikin matsala sai dai ka ce da mutum ɗaya zai rantsuwa a cikin ku waye zai yi sai ya ɗaya ce ni zan yi ɗaya ce ni ba zai yi ba waye zai yi kowa ce ni zan yi sai ka ce to kai da guda ɗaya su za a yi yanzu sai yi musu ƙuri'a sai a yi ƙuri'a a rubuta kuka da rantsuwa a rubuta kuka da babu rantsuwa sai a tattara a aji sai kowa zai zaɓa duk wanda ya zaɓo ta rantsuwa sai ya rantsuwa sai a bashi wancan kuma tun da bai zaɓo ta rantsuwa ba shike kenan sai haƙura kun bayyana yi eh, shike kenan ya ba wannan da kai shike ne shi zai da komai ko da nashi ne idan an je lahira wannan ya ba su kayan shatan a nan duniya hukuncin da za mu yi don tabbatar da doka da oda haka za mu yi don a tabbatar da doka da oda da kuma adalci an gane ko kullum mai hukunci yana aiki da abin da yake na ne na zahiri ne bayyana idan wani ya koyo cikin mutanen da aka wa hukunci ya karba abin da ba nashi ba sun je man karanta manzo Allah ya ce wuta ce aka ba shi ya karba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يوصى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه وانا حديث أنكر عبد الله بن عباس الله قال يدعى بريتي yake manzon sallallahu alaihi wasallam ce lai yusan nasu bi da'wa da za a ci wa mutane abin da suke da'awarsa ladda'a nasu jima'a rijalin wa amwalahum ba wasu mutanen sun yi da'awar jinin waɗansu mutane da dukiyoyi ba kai da ka zo ka ce mashin din wani ke kai na wani sai alƙali ya karɓe ba shi da haka ya shiga lokaci wani ke kashe wa bana da wuce shekara da sai alƙali ya kama shi ya kashe shi wani da kuke ganin gurgu mai hannu ɗaya wani ne yi gina masa hannu shi ma sai alƙali ya kama shi ya gina masa hannu da duniya ta lalace da duniya wanda ya da wani abu za a baki da ba zai mai lafiya ba duniya shi ne kan nasu da dawa da za a yi ta zai mutane abinda suka ce ba su ne ladda'a masu dima a rijalin wa amwala da wasu mutanen sun yi da'awar jinin waɗansu da dukiyoyinsu walakin la yaminu amrul mudda'a alayhi sai dai rantsuwa tana tabbata ne akan wanda aka yi da'awar yayi sai rantsuwa din ya kare kansa cewa bai yi ba da ka'idar kenan idan an zo kotu wane yayi kaza wane yayi mun kaza ko wane ya kwace mun kaza ko abu kaza ke wurin wane na wani ina sai da ka ba da ke da na wani ko sai da kane karɓar ce ce ya nashi ne idan ce eh ai ba a san ya tabbatarwa da kansu ne domin al'itirafu ta yi da abin da mutum yi da awar laifinsa na ya fi kowace sai da ƙarfi a duniya ce a ba haka bane ba su alƙalai ta za ka rantsa ya ce eh idan ya rantsuwa shi kenan ya kubutar da kansa والبيعة بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على ما أنكر wato imam al-bayhaqi ya rawaito da sanadin sahihi al-bayyinatu muddai mutumin da yake kara yayi da'awar abu kaza na shi ne shine zai zo da shaida wal yaminu ala ankara wanda ko aka ce masa kayan ne zai kaza shi kuma rantsuwa ce in ya yi musu rantsuwa na tabbata kan wanda ya musu wannan hadisi ne sahihi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف. وانا حديث عن كبر ابو هريره الله سبحانه وتعالى بريحي يقول من صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين وحرم عليهم الجنه فقال رجل وان كان يسورا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك رواه مسلم manzo sallallahu alaihi wasallam ce man kafa hakkan ri'in muslimin dukkan wanda ya dauki dukkan wanda ya karbi haƙƙin mutum musulmi da yaminihi ta hanyar rantsuwansa kan rantsa ya ce abu kaza na ne ko bayan ba naki bane ɗan uwanka da musulmi duk wanda ya haka kuma aka ɗauka aka baki fa kada aujaba Allahu lahu Allah Allah wajen sanin shi shiga wuta wa harrama alaihi aljanna wa haramta masa shiga aljanna فقال رجل تولى مسيح يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ita ko da abin nan ɗan ne ko da naira biyar ko da ƙwandala misali wa in kana yusiran ko ɗan ne kawai sai a ce أوجب الله له الجنة وحرم عليه أوجب له الله النار sai عليه الجنة ثم قال له وإن كان قبضا min أراك ko da tsanuri ya ce ta itaciyar ita itaciyar arak ita ce da ake asuwa ita sandar aswaki yake ko da sandar aswaki yake guda daya in dai mutum ya rantsuwa ba na ka bane na dan uwanka bai ko rantsuwa aka baka lazarin da wannan hadisin ke maka shine Allah ya wajauta maka wuta ya haramta maka shiga aljanna Allah ya tsare wannan hadisi ma musulmi ya rufe to kaga wannan a ibn hajar kawo wannan hadisi da ya anan gurin bayan ya kawo bayani akan idan mutum ya rantsuwa hakkin sa ne wato dan idan mutum ya rantsuwa da ya sa akan mutum nan da kayan zuwa kan za a tabbatar maka da haƙƙi to amma ka tabbatar cewa in ƙarya kai wannan baka ɗin da kotu ce bai nuna ya zama halala kanta ba tunda kotu ta yi aiki da zai ta baka kai kuma idan ka bata ne ta san ƙarya kake to wannan hadisi ko ya hau kanka a'a a'a ma'amala da manya daban ta yara ƙanana daban rikicin sansur kuma da yara a cikin aji هم عبروا في جوانا باب الله كنت قاسي كان يدو في نوه كلها مكرم تا كوكا مرد وفتا لينا كباو لي كوكا سياسة باسا كتير تقالا لهم كوكا لما في جبال يوكا فوقوا بيكرم وعن الأشعة بن القيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يستطيع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان za a ce man halafa ala yaminin dukkan wanda ya rantse akan wani abu na rantsuwa akan wani abu da yake so a tabbata a tabbata masa da shi ya tafi biya malam ra'in muslimin dan ya karbo ta dukiya ta musulmi da wannan rantsuwa huwa fiha fajirun rantsuwan nan da ya rantsa ne bisa da kaina wato yana fajirci fajirci shi ne rantsuwa kusa da ƙarya laqiya Allah wa huwa alaihi gabban zai haɗa Allah Allah yana mai kusa da shi duk wanda aka ce Allah na kusa da shi kaga ai ya shiga uku Allah a falamma asafuna in taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirin lokacin da suka kusa ta mu sai muka ɗauki fansa a kan su ta hanyar asasa muka duniyar yadda su a cikin ruwa muka sanya su suka zanto misali abin buga misali da mutanen da za su zo daga baya wato mutanen da ra'auni kenan haka kuma yanzu kai abin da zaka saka ubangiji za ka zama ne wato masu rantsuwa kan tsariya kenan sawa'un yan kasuwa ne sawa'un yan siyasa ne sawa'un kowane ne in dai mutum ya rantsa kan tsariya da hukuncinsa وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان رجلين اختصما في دابه وليس لواحد منهما بينه فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وقال a جيد أن روى أبو هريرة أبو موسى الأشعري أن في قال يدعى بريسي أن رجلين اختتما في دابة وأن سمت عليه guda biyu sun yi rigima kan wasu dabba kamar wani rago a gani ko wani rago sai kowa ya da auri na ne wa lajin wahidin min huma bayyana cikin su ba wanda yake da shaida akan wannan rago ne nashi ne ko rago nashi فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين كما قال الله يبكي أسود ببر كلوة بس كينا يربى أن دبا تكالوس رب دبا تكالوس دوي ينزع في ربى مسلم با كينا في أسود بإتسوس ربى كلوة تكالوس wannan yake ta wuce babu sai da wancan yake ta wuce babu sai da da su kaga a nan wurin ko alƙali yayi wannan ko kuma yayi ya yi fa sai rantsuwa wani yi rantsuwa in ɗaya ce zai yi ɗaya ce ba zai ba da shi kenan wanda yi rantsuwa ta wata shi in duk su suka sun suka kowa ce ya da rantsuwa sai a yi sai a yi su kuruwa wanda ta fito ya rantsuwa sai rantsuwa ta kanta wannan hadisi imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i suka rinto wannan kuma lafazin sun lokal da hadisi ina nufin lafazin imam Nasa'i وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر هذا بيمين آثمة فبوأ مقعده من النار من ذا الله تذكر من بيلنتها على منبر هذا أكن من منبر النار ne rantsuwa da yamin asima rantsuwa ta sako rantsuwa ta ƙarya tabawwa a maƙa'adahu min Allah to lalle sai ne mu zama sa cikin mutane annabi na nufin a cikin masallacinsa ba wani na ka matakar kana madina a cikin masallacin annabi kuma ka rantse rantsuwa ta ƙarya to saboda farajin wurin ke sa aka yawo da wajibi ne Allah ne ku dan dukkan wanda ya san wannan hadisi to ya san da rantsuwa da ƙarya cikin hadisin a cikin masallacin da Nabi sallallahu alaihi wasallam dan da ba manzo Allah ta tabawa mutabahu lillah rawahu ahmad wa abu dawud wa an-nasa'i wato sai wannan ne nuna wurin da aka rantse yana da tasiri wajen laifin rantsuwar karya ya kara kandama sama da sauran mutane kamar da zamanin yin rantsuwar shi ma yana da tasiri wajen laifin ya kandama idan an kusanta da sauran zamanin da ba shi ba kamar da hadisin da bai nuna wannan hadisin sahihi ne وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه maza الله ce mutum uku Allah ba zai musu magana ba ranar tashin ba zai kalle su ba kallon rama walau zakihim ba zai tsarkake su ba daga munanan halayen su wannan tana su samu su da aljanna walahum azabun alim suna da azaba mai tsanani mai rarrabe na farko rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min min ibn sabil rajulun ala fadli ma'in bil falati mutum ne ya ga rara na ruwa wanda ya fi karfin bukatarsa bil falati a daji a filin Allah alfalafi wurin da babu itace tudu sai ga wani tafki ko wani kududdugu an yi ruwa da damana ya sauka ko ya ga wani dukkan dutse ya ga ya faru a wajen ka ɗebi na bukatar ta amma sai ka zo ka zagaye dukkan waɗanda suke da bukata sun zo ta wajen kana su fito da wasu ba kawai da wani mugunta ta ka ina da kike da so ko noman rani da shi kika hana kowa dan yanzu da bukatar ta hana sauran gaba inda daidai kanka ne ruwa, to an ta hanta dubu ne amma ya fi ganin bukatar ka fadli ma abin da tsoron sun bukatar ka duk salatu kuma a sunan Allah ba a gidanka ba ba ka da iko ka san da kuka ta bayan gobe ba kai duk mutumin da ya ta to ya fi cikin wannan mutane guda uku yanzu a wani gurin sabili ya hana su ga mata kira wa rajulun baya a rajulun bidi'atin ba'd al-asr fa halafa lahu billahi la akada bi kaza wa kaza fa saddaqahu wa huwa ala ghairi dhalika نجي مثلا بكل تلكية في الأصل لو تهاجع بعد الأصل باي الله أصل فهالة فرفض الله يقول له تلكية بولي مثل كان تهاجع كما يلعين إيه مثل الله باي صلى الله عليه وسلم سوى والله كوني كذا بكذا نسيوتا فصدقه كيف أنت باي الله بذكاريك إذا الله سيزر فتاكا وهو غير ذلك هذا الجعل الله سيزر فتاكا إلا فتاكا وكتبع في rantsuwa a kowane yini inda a dukkan awanni na yini inda rantsuwar ƙaryar su suna da laifi amma laifin yana girmama a wani lokaci a bayan sallah ta zuba da kiman lokacin la'asar dan sallar la'asar ita ce a salatu wusta kamar da muka muka baya da Allah ya haji ala salatu wa salatu wusta lokacin da malaiku su suka ko mutum ya mutu da Allah ya san kai a lokacin ai wanda ya yi da Allah ya kasa duk wanda ya laifi amma wannan da ba Allah ya san ya fita da shi hadari mutum ya zanta cewa wallahi ko ni kaza na sai wannan haza ba shi da sai zaka saka ita ce wanda yana wata yana ba kai ka ran ko mura dubu ka ta bayan ɗari tara ne kaga ɗari goma ka ƙara karan ki ita ce wani ƙara ma da ƙara ma da ni su dubu ɗari ɗari ɗaya wai ko da kake yin gaskiya a ka so ne ɗari zama ai jarɗi ma wai sai ka faɗa mutum abin da kake ba wanda ya ce yan kasa su suke duka kansu cikin matsala a ah, lokacin da ya ce wannan bandar musamman ko wani na tantano ne kusan shi za ka faɗa ba lallai ba ne sai ka faɗa mun ga kai ma yadda ya kasa a wajenka don me sai ka faɗa mu ba wanda ya tsara maka wani in ka faɗa ke musu gudan masu yake ɗaya in ko har za ka faɗa ka suka shiga gaskiya in ka faɗa za ka faɗa ita ka shiga gaskiya an gane ba wanda ya ce dole ne dan ka so kuma a tantan nan dari biyar kusa da dari biyar dan ka so dari biyar kusa bayanin dari biyar dan a dora ga hamsin ko dari ko dari biyu nawa kasa ya fi nawa ka dora masa sai dai mutum Allah da manzon sa ce sanar da wannan musa ba amma ne jama'a da muka ne da su sai kuma kanka sai ka wuce kuma muke dafa kan lokaci a tsaya abin da za a sayar dubu ɗaya sai a sa mutum dubu ɗaya ɗari da suka wasu ta inda za ka samu su da mutum ta inda ka fara sai kana ganin za a girma ka kuma dan wata tsaya kaga shi kai ya san dubu ɗaya yake sayarwa ba dan ya sayi ɗari bakwai amma ya sai dubu ɗaya dubu da ɗari biyar kan shi da sai inda za ka samu idan ka ɗan yi tara sai ka gudu tara ba a tsakiya ko kuma dai ka ɗan yi gudu ne kaɗan sai ka ce a bayan Allah dubu ɗaya da ɗari biyar sai dariya to ai ko ni ma wani ma bai haka ba kuma wani wai idan dai ya gaba abin nan sai za ka tafi sai kira ka tuka dai tun da kai tun da ne na ka san da bai san da ba za a ma tun da kai ma'ana tun da ne bari ka tafi hanci na da magana ko wato babu abin da ke sa albarka a cikin harkar kasuwanci da mu'amala gaba ɗaya ta irin gaskiya da muke zaɓi haka da Allah ya faɗa fa'in sadaka wa bayyana ذلك لهما يبينها wani kada ba ya kasa ma zai hukar barkatu da yi ba mai fiye da kowa idan sun yi gaskiya kuma sun bayyana aibi da ke tattare da kayan sana akwai aibi to Allah ya samu albarka cikin duk abin da za su sayar idan ko suka tsere gaskiya kuma suka tsere aibi suka buga maka hanci to Allah ba zai samu albarka cikin kaga mutum ya faɗi gaskiya cikin zai gagara وعن جابر رضي الله عنه كنت مثلا اولا هذا مقدس سنه ورجل بايع اماما لا يبايعه الا بالدنيا ده mutumin da ya mubaya'a ga imam dan an ce imam ana nufin shugaban musulmi amirul mu'minin da mu'mini da mutumin da ya mubaya'a ga sarki cikin sarakunan musulunci da shugaba cikin shugabannin musulunci wanda yake da iko a fadin kasarsa na ya naɗa ko ya kunce kuma ke aikin dokar Allah la yubayi'uhu ba abin da yasa ba baya illa lid dunya sai dan duniya fa yana atawa minha wafa in ya ba su wani abu na duniya din mukami ne to shi kenan su suka baya ata wa in lam yuqimu minha lam yati idan bai ba su da ko ba zai suka wannan mu'amala wannan a ta ba to shi ma wannan a cikin mutum uku ma'ana mubaya'a da ake wa sarki na musulmai ko shugaban musulmai ana nufin baya'a ne dan a taimake shi kan aiwatar da dokar Allah a ban ba wai kayo baya ba da zai ta tafi da mukami ka goyi bayan su dai idan ya ce yawa mutane aiki ka goyi bayan su dai idan ya karɓi sarauta dai idan ya karɓi gwamnati ya wanzar da adalci wannan ita ce marmarka ba wai dan kun yi yarjejeniya kan kowa baka mukami ido kaza ba wannan yana dokar Allah haka ake yi mu baya a kira na'am eh Thank you. wato shugaban da ake nufi a nan gudun shine shugaba da yake aiki da dokokin Allah shugaba da yake aiki da dokokin Allah shugaban da baya aiki da dokar Allah bai ma imani su bai da shawa ba ya shiga cikin wannan suna aikin dokar Allah ba ta yi shi nan in shugaba na da dokar Allah kan Allah sun rasulullahi dole mutum ya masa baya in ku da baya aikin dokar Allah ku ba mutum baya da kusan ka Allah bai tsara maka wannan bayar ba ya ai mun karanta jiya cewa dukkan wanda Allah ya ba su shugabancin musulmi ta fitar da ma'anar hadisi ya koya ba ruwan da bukatar su ya fakirin ya koya wa talakawa in sun zo ganin su baya yadda shi ma ya fitar da Allah dole hadisi Allah zai yi hijabi tsakanin da bukatar ka. yana ake dogara Allah malam dawo kike da magana ta da ta kare wato kullum a waɗanda za su ke gyara al'umma al'umma da su daidai su ne shugabanni da malamai ko musamman malamai idan malamai suka tsaya gaskiya tsakani da Allah ba wani kwane-kwane gaskiya kuma su faɗa shugabanni gaskiya shi kenan idan gaba zai ba da kofa a ji a same shi a faɗa masa gaskiya to ba buƙatar sai an yi wa'azi a kan sauran wa'azi idan gaba an yi an yi aje a faɗa masa shi da shi yake babu da a sashi a kudu da in wanda sauki zai kai masa ina faɗa mu ta domin ribar ba wai a faɗi laifin ba a'a idan an faɗa ya isa da shi shi ne babbar ribar to akwai da suka da karfin wannan su faɗi magana ba a gaban mutum ba amma da a gaban su ba za su iya faɗa ba to illa in in in in mutum na da karfin halin nan ne zai faɗa shi gaba to an fi zai sami ya faɗa masa shi wato da mu gane kimar shaka Abdul Aziz bin Baz ba da yawa sai bayar da suwarsa to ne yana bincike kan su da littafansa da bayanansa da rubutar rubutarsa da bayanin sa wallahi idan ka gama dangane da wani da faɗa su kira nan za ka nan na dangane da zai rubuta masa a rubutu shi da su ya zai miƙa musu wallahi za su mamaki akan su tsayar da dokokin Allah sai aiki da dokar Allah sai aiki da Qur'ani sai aiki da hadisi wuri kaza ana barna irin kaza a daina amma da sai fitowa su ne ya faɗa akan mummuri da su ba da haka da yawa daga cikin ɗalibai ma waɗanda suke masu zafi lokacin muna karatu waɗansu kusan su gafar tafi ba su ke yi to shi sanan da ya ɗauka ke da shi da su ya musu magana duk da gane wannan ba sai da bayan ya mutu kake da rubuce rubuce da aka fito da su ana bugawa yake mamaki da rubuce to idan har za a iya samun gaba a faɗa masa shine matsalar shi ne idan an zama da shi a kan faɗa to wannan ita ce matsala shi ko malami ya kamata ya fahimci cewa wato ba wanda yake kafirin ya gyara shugabanni irin malami ba wanda ke tasiri ya gyara shugabanni irin malami ta hanyar qur'ani ta hanyar hadisi ta hanyar hikimar wa'azi ta hanyar dubin kirasi illa iya ka ba lalle bane zai kasance ganawa ɗaya ko ganawa biyu ko ganawa uku ta iya fiye da manufa akwai wanda zai ɗauka ya hana ta sai ka faɗa mutum ya ke da wannan ka ifar masa kenan shine kiji duk wannan ba za ta abin nan ba za ka iya ta nuna masa manzo Allah ya zo wajen Abu Talib zai mutu yana cewa qul la ilaha illallah kalimatan ahadu laka biha indallah da Abu Jahl da Abdullah bin Abi Umayya su kuma suna ce masa asraga muhammad amillata Abdul Muttalib manzo Allah ne ta su ne ta manzo Allah ne ta su ne ta har sai da mutu ma'ana da idan yayi farko dai tun da ke kowa iya wazi da ba sai ta fara kiti shi kenan da isa masa in ya ga dama ya ga dama kiji amma duk da haka ya mutu na ta wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha zai yi sai muka istighfari muka karba hana ba haka yaje muka istighfari har sai da Allah ya saukar da aya din yana shi mata da yin wanda bin amanu أن يكفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wato irin gode ne ko dai wanda ba zai iya faɗa mu gaba gaskiya ba ko wanda zai faɗa masa amma haɗe da zagi da cin mutunci wanda su ba zai iya ɗauka ba a wajen tsari zuwar mulki da za ta bari ba ko da gaske idan da zagi ne idan da cin mutunci ne ko kuma idan a gaban jama'a ne haka zai ce akwai kusantar da cutar rufe ne to wanda zai iya jarumta shi ne ya faɗa masa shi amma wanda idan an faɗa masa an jarraba kai da shi wani ya yi kai ta yi wadan su yi ya ki ji shi sai aka kai akan mimbari kowa ma yanzu dan wani sai an yi haka da akwai wanda na kogo ne suka sa masa hayaki sannan ya fito ko ko hayaki ji ka fitar da na kogo ko ba haka ba to yadda al'amura sun kenan amma gaskiya wato shugabannin suna cutar da musu ka kwarai da gaske suna cutar da musu cutar da addini inda za su gani zai ta alkhairi a gare su da mu gaba daya rashin yawon su cutar su ce cutar musu mu za mu cutu a duniyance saboda ba su inganta da za su gyara rayuwar mu da halayen mu fuskanci kowace al'umma mu fuskanci kowane yin faransa a cikin rayuwa don su kawai da shugaba za ka iya fuskantar kowane kalubale a cikin rayuwa shugaban da yake wakiltar ka ba yake wakiltar kansa ba amma ba ka da wannan ba za ka iya ba yanzu waɗansu yawa suka sami da su eh, ba jiya malin da wadda kake cewa nan mazabar wa suke mazabar dan iya kansula da aka tsayar a wasu jam'iyya masu ce ko matar ma waɗansu da wasu kare mun sarki masu ce sai kenan kaga da mace ba za ta yi shugabanci na biyu kafira ce ba kasafiya ce me ya haɗa ka da musu sannan kuma yanzu haka sun kunta ta ta shine sai da giya kuma da aka yi zaɓen na fi sabi wallahi ba ita shi ba wani yaro da saurayi ya ci ya ci addini amma wani uban jam'iyya ya zo ce kan ita ce saboda jam'iyya ba haka sakamakon da ya a mata kenan kuma shi ne sun yi amfanoni kun ga a nan gurin kun ga a nan gurin haƙƙin da ke kanku haƙƙin da ke kanku a nan gurin shine in dai malamai waɗanda suke tsoron Allah su haɗu su je su samu wannan mutum billahi nabi in da su je sun same shi Allah zai tambaye su ranar tashi kiyama gurgurdan gudunawar Allah ko zai same shi ne ya sa ta kuma sun mutunci wannan sun mutunci ne da addinin mutunci ko dai ka gyara wannan ko kuma saka a nan gurin juma'a mu faɗa abin da kai mutum ne ma albarka kowa ne sai mu amma idan kun ya ga sai ne kai kuma ba duk ko wannan ladabi da muke yi na musulunci muke tafiya da waɗannan mutane musulunci ya koya mana wannan ladabin amma ba wai suna mana farjini sun ce wai muna jin tsoron su kuma in muka ce za mu ma'amalance su da demokradiyyar da suka yi imani da ita za su yi to kaga sai ku rike ɗaya ku ɗauki demokradiyyar tasu a demokrasiyya ta cikin kowa ga yadda ake da bill clinton a kan monica lewinsky aka zo aka tona masa asiri ana fallasa kan ya matse mutu a cikin bango ba ta aka ma ya yi zango ita ba ya yi karya su amurka ba ya matse ta a cikin bango da ba ya yi karya <laughs> ba ya ranta da zuwa ne ba shi ne abin da da amurkawa in dan su rike da barna su ma duk su da duk ke duniya ma yi wanda yake dan dan haihuwa a cikin sai ba su yawa dan aure ka a cikin su amma su karna zo ne sai karya ko bayan rinka da karya ba aka masa fallasa ko ya ga da masa rafi da muke da sai da kuma da masa rafi da muke mu'amala da kuma wannan faɗa muku wallahi ku mutum da tani su kure وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده وانا حديث انك لقد بجابة عبد الله ان يذكر الدعاء بريه يتي ان رجلين اختصما في ناقة ودن كدفا لي بجابة سيه بجوما جمد وتسعبوا فقال كل واحد منهما هو الايد بالسكوت يتي نتجت هذه الناقة عندي ايوا من تابوا او لا اكل الزيتا ايضا لا اكل الزيتا واقام بينة هو ابن كاوكيدا فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هو في يده ومن ذا الله يتبتر بيته وانده يكي ركر إشاء lokacin da aka zo ka gina da kyau alkali lokacin da aka zo kotu ka ga wa shigo da abu a hannunka an zo ni kuma da yin maza Allah wannan yana jaye da ita wancan kuma yana a ya tafi shi ba komai a hannunsa rigima wuce akan da kan hannun sabuwar nesa wuce wani da shi da ke cewa ne kuma an ce a ah, ba ta sauki ba su waje wa kai cewa da ba za ce a hannun wasu ke yanzu je ka kashi ina ba ta hunta da ba ta hannun kowa tana tsakiya da zai za ki gona da kowa sai a raba musu sa ne cikin da abubuwan da muka karanta baya وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواهما الدار قطري وفي اسنادهما باطل ana nufin da wannan dan hadisin da wancan da ya wuce a cikin sanadin sa akwai rauni wannan hadisi na Abdullahi da Umar abin da yake cewa manzon Allah ya mayar da rantsuwa ala talibul haqqi talibul haqqi shine al-mudda'i an gane ko mutum da guda biyu suka suna rikici da suka yi suna rikici wani yake abin da ke yi wani na wani alƙalai tambaye shi na shi ne ke a na wani me abin da ke kan wannan rantsuwa aka ce rantsuwa sun ce sai ce ba zai yi ba kai da shaida babu da ki to za ka yi rantsuwa naka ne ki eh yi rantsu shi aka ce ba shi kan shi kuma bai shi ga rai to wannan hadisin da ibi ne amma ita matsalar malamai sun yi sabani a kanta kan cewa shin zai iya yiwa mutumin da shi yake da'awar abu kaza na wani a kan rantsuwa tun da ka'ida shi sai da zai kawo wanda ya yi inkari kuma shi kuma shi ne zai ne rantsuwa to shi wannan ya yi inkari ya yi kira rantsuwa ga ka'ida waɗansu malamai suka ce matukar aka ce kaza nawa ya kamar shi kaza shi ne ya yi da auki abin da ke wurin ka na shi ne ya ce a ah, na wani aka ce zan zai ce ba zan rantsu ba cewa ba zan rantsu ba kadai ta kwace abin da ba su ka ta ba wanka wadanda suka ce a ah, su auki ma bai zo da shi da ba tun da dai wannan ya kiran yanzu ɗauko rawa da wannan kai da ya rubu suna kun bai zai وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرك أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز للمجزي نظر آلفا إلى زيد بن هارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض متفق عليه wannan hadisi an karbo daga na Aisha Allah ta kare da gare ta dafa dakala alayya annabi sallallahu alaihi wa sallam za ta yomi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo wurina ya shigo wajena masruran yana mai farin ciki tabbuku asariru wajhihi zanen fuskar suna suna suna kyalle zane na ba wai zane da ake irin namu ne yanzu ba a'a za a ga mutum a fuskar haka a wato kamar fata su ta dan abin da zane ka eh fasaran gocin su na kyanni fakala sai manzo Allah ya ce da ita alam tare ila mudazzibin al-mudnibi ce Aisha kina da labarin mutum al-mudnibi kuwa nazara alifna na zaid bin harisa ta zuta zulmun yakan zaid bin harisa wa usama ibn zaid da usama dansa fa qala sai ce hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd waɗannan kafafun sashin su ya ci ne da sashi menene dole suka hadisi hadisi yadda kike ibn harisa ne uba ga usama ibn zaid to amma shi zai farin fata ne balarabe ne sai usama ya zama baki sai kwarai jawa suke zagin usama akan wannan kan cewa tun da baki ne ba zai je babansa ina fata mu fahimta to ga ka'idar musulunci kuwa in dai ma ka ta haifi da ai danka ne in dai ba kai ne kuma kace ba kai ba shi ne da bai ce ba dan sa ba to amma tun da launin ya sha mun sai aka yi zargi wannan zargin yana damun manzon Allah tunda manzon Allah yana son zai na harika yana kuma son kansa usama domin zai yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka shiga musulunci asalinsa bawa ne aka zo da shi makka khadija ta mallake shi ta bayar da shi ga annabi manzon Allah ya yantar da shi ya yi da shi tun a lokacin ba haramta tabanni ba tabanni shi ne kamar da dan wani kaso ɗanka ne sai da shi yaron da ya matsayin da to haka manzon Allah ya yantar da shi a dakin kaza shi har zuwa lokacin da musulunci ya zo ya rushe wannan ka'ida ta tafanni din ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum wa ma ja'ala adiyakum abnaakum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu kaga anan gudan sai Allah ya rufe cewa bai halatta maka dauke wani ɗan ka ce naka ne da haka daga yau cewa dan ka ne sai dai ud'uhu li abaihim huwa aqsatu inda Allah فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فأصلا شيء زيد ما مسوى مكة بني با bauta ce ta kawo shi makka wata kabila ta jawa kabila ta hari aka ɗauko ta aka kawo shi makka ya shiga wuce hannu ya faɗa wuce hannu har faɗa hannun kabila ya faɗa hannun mazalar mahaifinsa kuma da mutum ya zo neman sa kuma da uwansa sai zo same shi a makka da ya zo sai ya same shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da manzon sallallahu alaihi wasallam na wajen sai shi duk da na san ɗana ne nawa zan so shi na da in ka duk abin da kake so in fance shi in tafi da shi manzo Allah sai in faɗa maka abin da sannan alkhairi yake fada mai Ita ce tun da ɗanka ne babu nazarin sai amma a kira shi ga ka a matsayin ka na ubansa ga ni a matsayina na uban gidansa ya zaba in ya zaɓe tafi da kai ɗauki ka tafi da shi kyauta in ya zaɓe zauna da ni da zuwa yanzu za a yi mutum ga zaɓe da ni kuma kore ta ka kirawo sai manzo Allah ya nuna mahaifin sai ce ka san wannan yace yake eh, waye mahaifi na ne wannan sakanin mahaifi na ne yace to gashi sun zo neman ka cikin biyu sai ka rabu ne ko ka bi su ku tafi ko ka zauna a wurin yace wallahi manzon Allah ba zan zaɓi wani ba akan ka a duniya ina wurin ka manzo Allah ya nuna wani yakan da wani ne ne ko ne da yake ni ko ban ko wanda yake da zuwa ba wannan shi ne kusa da masa sai dan so manzon Allah na kaunarsa har da ya haifi ɗama kuma na kaunar ɗan shi in sama ana kiransa al-hubbu ibn al-hibbi to kaga wannan magana da Qurayshawa ke yi ta bakin ta sa ne ga zai wanda wannan da Allah to wata na shi zai da ɗansa Usama suna kwanci shi rufe kansa da mayafi kafafu su sun fito waje sai da shi wannan mujazzid al mujnabi dan kabilar bani mujnabi wanda su kuma sun fara da siyasa abinda ake nufi da siyasa a wancan lokaci mutane waɗanda suke da ƙwarewa wajen gane shawu ko kamanni da sun ga wane za su yi wana ko da mantaka da kanin da wane ko da kamar kuma kankantarsa da akwai kamar da ba ta bayyana a fuska sai a hannu akwai da ba ta bayyana a hannu sai a kafa za a ga fuska fuska ta ban amma a kafar za a gane lalle wannan daga family da ya yake daga gida ɗin su akwai wani lokacin ta hanyar sauke su gane ba akwai wani lokacin ta hanyar halayya ko ta hanyar wato abin da sun mutu mutum infial ɗinka mace infial da rasu kamar wato emotion ɗinka ta hanyar jini za a iya gane ba to abin da ta shahara shi ke nan mutum ko da yanzu Osama ibn Zaid da babansa zai suna kwanci sun rufe kansa da mayafi da kafafun sun yana yakan da kafafun yace wannan kafafun biyu da ake yi samu da dai hadi da aka dawo ba ha wanda laraba sun yi da wannan a jahiliya ana iya tabbatar da dangantaka ta hanyar haka wannan sai ta sa manzon azumi ta ta haƙi sai ya fita gida na faɗa aisha kin ga mutum da ma da ya zo ya kan gudu da usama bai taɓa ganin su ba sai yau bai ga mutum su ba kawai kafar ya kalla amma da abin da ya faɗa ina wancan masu zambi cewa ba dan su ne ba ma'ana abin da abin da faranta manzon Allah da kenan to hikimar kawo hadisin a wannan babin shine ne a ce za a iya tabbatar da me sai da ta hanyar alama ko ta hanyar dan adam ba ai ba na ta yi ba na aka yi auren mahaifar Usama da Zaid baya na aka haife shi baya na aka kaza amma ya gani ya tabbatar to irin wannan ana amfani da su a lokacin jahiliya ko su ga sawun su ce wannan sawun wani ne ko sawun kin gidan su wani ne Allah ya ba su kuma wannan wani ilimi ne daban to shi kuma malamai suna sabani wajen tabbatar da wato hukunta hukuntun shari'a ta hanyar haka amma da zanta wajen inganci shine tabbatuwarsa in an samu kwararru waɗanda suka iya haka wannan hadisi mutum hukuna lahi imamul bukhari sai ma musulun suka yi ina da sai mutu kai ka haka abin da muka faɗa da mu daidai Allah su ba lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya ce mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh game da batun kare taimakon ina son malam ya yi kwakwaran tsarin bayani dangane da yadda 'yan uwanmu mata musulmai ke shiga gidajen rediyo musamman na kasashen waje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 ko dai mummunar fahimta ko mummunar niyya abinda ke kusar da addini shi ne da mutum yi mummunar fahimta kaga ko da yana da kyakkyawar fahimta maganiyar niyyarsa da za ta sa ya addini ba haka kuma ko da yana da kyakkyawar niyya maganiyar fahimtarsa ba za ta iya sa ya zama addini ba misali idan mutum ya dauki mai kes da ke zama da annabi sulaiman kafara ce fa lokacin da suke shugabancin kafara ce dan wanda ya kawo annabi sulaiman labari na cewa zarzuha wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillah na same ta ita da mutanen da suna yawa rana su da ba Allah ba wa zayyana lahum shaytanu a'malahum فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون كما هو سيدنا لا يفيد من ذلك يجب أن نكون نجم كل بالكيد أن نجيب سيدنا هذا ما بقول لك هو كده وصفات تفوت الآية القرآن كما هو كده كما تيجي إن سوء تقولي يقول لك كيف يكون هذا الشيء لكن na biyu kuma yan kafa da cewa ga wata musulma mace ita mata wuce gudanci kamar mai gawar su shekar mu indonesia yanzu nan wani musulmi da yake sai giya shi ke mutum giya ta zama halal babu wani ne da yake zuna kofashi da mutane shi ke mutum da an samu wani musulmi ya yi da mutane daga nan da musulmi ya yi da kai da an samu wata mutum da yake bayan mutum zama halal bari ya ba kila kawai abin da zaki ce ai musulmi ne suka zaɓe ka suka sa su shugabanci to musulmi a nan kasar ba sun sa ba su biya shugabanci ba har ne ma su kiri har ne ma ba su an sa ya shugabanci wanda waɗanda suka sa ba su biya shugabanci sun biya suka yi haka wanda suka tsaya suka so na na jawarci ke shugabanci kuma kuskure suka yi kuskure wani ba ya zama hujja cikin addini ba ka wannan jahilci ne kawai jahilci ne da wannan lafiya ko wani lokacin ka samu mutum suna da kyakkyawan niyya a ba su fahimci addini da kuma suna son su zo magana kan addini dole ko kuma ba ma san mummunan nufi gare su wakilai ne kura mulkin mallaka ai da an zubo su da kasashen waje tunanin kungiyoyi irin wanda suka zo suka yi sansari a kasashen irin su wurin suna ba su su fito da kasa ba don kuma su fito su fi tsare su su kafa cewa Allah su kafa cewa kan wani abu za a ba su ba. wannan ba gaba wata hujja cewa wanda sun sai ta yi ba inda ba su san arna ya in kuma kira ki abu da koyi da arna ya ji ko kuma sai ga wata musulma ta yi gwamnati a wata kasa na. Allah ya ta mala ina son ka bambance min tsakanin kalkala subura da kubra da kuma ya da ya da da da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 kake faɗa a wa'azinka ya sa na fahimci kurakurai na ya sa na fahimci kurakurai na da nake yi na kuma gyara sunan a sannan na ta haihu yau litinin na yi wa yaron suna ja'afar malam ya yi wa mai sunansa addu'a Allah ya ba shi fahimta fiye da na malam amin Ubangiji ta'ala ya haɗa mu kan wani sada'a ya kuma dawo da mu kan wani sada'a ayyukan mu da muke yi da dai ubangiji ba mu ikon da wani a kurakuran mu kuma ubangiji ta'ala ba mu ikon kowa da wani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 wanda tasirin su zai bayyana inda Allah ya kiyaye da nan gaba na farko dai lokacin da aka zo yin tashi na rijistar zaɓe a yi magudin da aka yi ta zuwa a wurare da dama yin karwar wannan tashi ba shi ko za su tashi kuma haka ya rinka faruwa ne a ƙasashen da na musulmi saboda haka waɗansu da dama ba su samu su ba sannan kuma yanzu da gangan wannan gwamnatin mai ce yanzu za su nufi wannan makintin a fara shi gobe a kan wani mutafi biyu kan kuma ta alhazan da dama suna aikin hajji su fara dawowa ba har na kuma suna nan ba su je ko ina ba saboda haka su kuma zaɓe da ƙuri'a ɗaya idan mutum ya ka ya riga ya zaɓe a kanka idan mutum ya samu ƙuri'a hankali da ya ka samu arba'in da tara ya ci zaɓe to na a musamman da suka fi tafi wanda suka fi kan ka'ida ma zama sun dubu saba'in banda wanda suka fi masu ka'ida ba to kaga a nan wurin idan aka samu nufin dawowar alhazai abinda wannan ke nuna da dama ba za su yi wannan katin da ma kasa ba kuma wanda yana da alaƙa da yin zaɓe wanda a nan ne ya kamata yanzu musulmi su samu su yi rigima cewa ba su yadda ba kar a fara sai duk a sabon su dawo a yi wannan hayaniyar sosai a yi da kare wato lamarin Najeriya ta zama idan ba ka da mai maka hayaniya ba za ka kira bari saboda haka wannan yanzu ya kamata a tsaya sosai cewa ba zai yarda ba da safi biyu da aka ɗaya ne lallai a sake zan su duk wani masa ɗaya ko kwana arba'in ana yi ba dan kuma saboda zama da suke aiki har su biyu amma wallahi kira ta kare shi a sati biyu to ko da kan zai yarda cewa daga nan a sati biyu dai an zuba su dawo Najeriya da ɗaya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 malam yana tambaya ina hukuncin wanda yaransa baya da lafiya wanda bai balaga ba amma ya yi kai shi asibiti wannan ba daidai bane ba idan kai ne baka da lafiya kaga ba za ka je asibiti ba ka dogara ga Allah ba wanda zai ce maka kai ne amma yaro kan ba ka ka zalunce shi ba kuma ba za ka dora masa da shi ne ya ga ba wannan ba daidai bane ba na za ka haka kai shi asibiti ko ka nema masa magani wa alaikum salam eh baiwa ce yanzu ko yanzu akan samu wanda suke da baiwar gane Ni ne don kai gane ka ko su ya an gasu sai a rinka neman su lokacin da ake rigimar wani dan wani ne ko wani furin eh wani da shi zai alƙalin da kan fa alƙalin ya sa ko wannan kamar alƙalin ke cewa a wani da ya wani da wani ne da wani da Malam menene hukuncin wadda ya mutu? Wannan ramin suna da nufin sai sa ban shiga wani kyau kan shi ne lokacin. Cewa a jini don a gano dangantaka.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 ko kuma yana bin bashi za a karɓo a wani to za a tsaya a ga an haɗo kayanan kuɗin da yake bin bashi a tura ne don a tabbatar da ne to amma da zaran wannan ta tabbata sai kokarin maraba amma wata Garba rawa za ta tabbata ta zalunci da shi da haka idan mutum yana cikin waɗanda sun fi dangi ne na kusa yana da kyau ya sadaukar da yan uwansa kowa a raba idan sun ci zai iya zuwa faɗa alƙali a kotu ko da su casa'in da tara ne shi kuma shi ɗaya idan ya ce sai an raba dole sai an raba ba a sa da sun fi kowa sun shekara raba Allah ya riga ya raba bayani za a yi yadda Allah ya kasa zafi kan Qur'ani ne girma bangaren shi din na sa a yi zalunci wani ba su tsoni nan ya fi da zalunta kanana wadanda ba su riga sun yi ba na menene hukuncin wanda yake riga limamin su miƙewa tsaye sai wai dan baya son zaman hutu maza Allah ta inna majiyar liman da wutar mu biki an sanya liman da mutane ke so yi biki da haka yana da kyau mutum ya tsaya sai liman ya mutu sannan ya biki menene hukuncin mai karantarwa amma baya dabbaka abin da yake karantarwa wato abin da ya shafi sunna a'a yaya kenan baya dabbakawa idan kana nufin baya aiki da duk abin da yake karantarwa wannan kan kuskure ne a ta'amurin nasu bi gudu kan sana an kusa kun idan kana nufin yana yin wani baya yin wani amma mutane ba wasu ba ne ba dole zai laifi kar ku ɗauka idan mutum yana karantarwa daga lokacin da yake shi ya zama malamin suna daga nan ya zama su baya fuku baya da wata gajawa idan ka haka ba za ka samu malami ba duniya ƙarshe sai da koma sai ka ɗauki gida ka ɗauka kowa ya kuskure kuma kowa ba duk da yake ba kai kaɗai ne kuma